muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya rayar da mu akan hanyar sama daidaiciya ya ɗauki rayuwar mu a cikin halin imani ababe da suka dame mu a wannan ƙasa Allah ya magance mana muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya da aminci a gabar ta tsakiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya amsa mana ayyuka da muke yi na kwarai da kuma addu'o'i da muke yi zuwa gare shi Ah, ina mai farawa da jaje zuwa ga mutanen borno state da mutanen ƙasa gaba ɗaya musamman zuwa ga his excellency alhaji ga na umara zulum da gabna da kuma shehun borno bisa ga jarrabawa da ta faru a ah, wani gari na ingoshe a ah, goza da kuma konduga da kuma still wani gari tsakanin maiduguri zuwa damaturu jakatako Eh, jakana ko na'am a cikin jakana eh, na samu labari na jaraba da suka faru a wurin mara al'amuran nan suka auka wa marar daɗi Allah ta'ala ya sa kafarar zunubai ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suke raye Allah ta'ala ya ba su mafita wa waɗanda kuma suke da madafun iko musamman ɓangare na tsaro muna ƙara tunatar da su cewa amana ce Allah zai tambaye su dukkan ran ɗan adam ɗaya da aka rasa ya zama akwai sake ko sakaci Allah ta'ala zai tambaye su akan wannan wajibi ne ga duk wanda ke da mulki ya tuna cewa zai tsaya gaba ga Allah ya yi shari'a da duk talakan da ya jagoranta daga farko har ƙarshe sai Allah ya musu shari'a ba abin da zai kubutar da mutum sai yin adalci da kuma tsayawa akan aiki yadda ya dace duk wani abu koma bayan wannan ba zai kubutar da mutum ba lahira babu lauya ba wanda zai iya zuwa ya kare wani kowa ta kansa yake ji a hakika akwai bukatan wajibcin a kara duba al'amura na tsaro na yi ta bayani cewa irin recruitment da ake ƙara na jami'an tsaro is commendable recruitment baya isa dole sai an samu training kuma an yi recruiting waɗanda suka cancanta recruitment na forest guard is commendable amma dole a tabbatar an ba su training kuma an samu jajirtattun mutane da za su yi tsayawa akan aikin da aka dora musu bimo ya zama kalubale yana karuwa to dole a rika thinking out of the box ne da za a magance wannan damuwa Allah ta'ala ya nuna mana mafita a kai Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen waɗannan jarrabawa Allah subhanahu wa ta'ala shi samu wanye lafiya in akwai tambayoyi masu ma'ana Ibrahim sai a karanta abin da ya tsawaka ko ɗaya ko biyu ko uku ko insha Allah mana mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam barka da wannan lokaci Allah ya amshi ibadunmu wato wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya hayyu ya qayyum yace wallahi malamin ina son ka dan Allah Allah da kake so na dan shi ina roƙon Allah din ya kaunace ka yace Allah ya jikan iyayen malam dan alarama amin ya hayyu ya qayyum yace malam ni ne nake azumi sai wani ya ce zai bani naira dubu ɗari biyar karya azumi na kuma wallahi malam ni ɗalibi ne ina buƙatar kuɗi zan iya karɓan zan iya karɓa na rama azumi 61 bayan ramadana ko koya abin yake na gode malam Allah ya saka da alkhairi shaikul islam rahimahullahu ta'ala cikin littafinsa na الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية شافينا لدى sittin yana cewa dukkan wani wanda ya ajiye azumi da gangan ko ya sha azumi da ganganci dukkan azumin da ya a duniya da niyyan ya rama in dai wannan azumin ramadan din ya sha to ko azumi nawa a duniya ba zai iya rama shi ba ko azumi nawa mutum ya inda da gaggaci ne don daman abin da ake kafara shine wanda ya mu'amalan aure da gangan a ramadana amma ba wanda ya karya ba babu nasi ingantacce malamai suka ce da ya ce wanda ya karya da ganganci ma ya kafara bare ka yi wannan kafarar da kake magana matsala ce ijtihadiyya amma abin da ya tabbata shine ko azumi nawa za ka yi a rayuwa ba zai iya maye gurbin wanda ya karya azumi da ganganci ba kuma wanda yake bayyana mana tambayar da ya cewa lalle har yanzu muna da matsala mai girma a addininmu da mu'amalarmu wallahi abin daga cikin abin da ke bani tsoro a arewa a yanzu shine basirar mutanenmu da hangen nesa da sanin ya kamata da kuma tunani mai zurfi akan al'amura yayi matukar karanci al'amarin da ke bukatan simple tunani mafiya yawan mutanen arewa sai wanda Allah ya kare mafiya yawan mutanenmu duk kankanta abu kana iya yaudarar su in labari ne ba su iya tantance shi mutum ba zai iya duba ma abin da ya tabbata ko bai tabbata ba indecision ne ingantacce baya iya yi tunanin da matashi dan shekara sha biyar zai shekara talatin arba'in da suka wuce yanzu mai shekara hamsin ma ba zai iya yinsa ba ko shekara arba'in da biyar ko arba'in wannan akwai lalacewa al'umma tana karuwa adadin tana karuwa kwaliti yana raguwa in ba quality ba don Allah yanzu wannan matsalar ma ta kai mutum ya samu kokonto a zuciyarsa akan naira dubu ɗari biyar ka rika tunanin ka ajiye azumi na bautar Allah kaga wannan yake ƙara bayyana mana tunanin wasu daga cikin mu cewa dabarar mutum ke ba shi arziki ba bin Allah ke bayarwa ba hadisi da ke ba da tsoro kuma yake kwantar da hankalin mai imani akan neman halal shine hadisin manzon Allah sun yake cikin sahih na ibnu Majah hadisi na 2144 fiyayyen halitta yana cewa inna ruhal qudusi nafatha fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi wa la yahmilannakum istibta'ur rizq ala an tatlabuhu fi ma'siyatillah fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi manzon tsira sallallahu alaihi ke cewa rai ba za ta mutu ba dan adam ba zai mutu ba sai ya cika arzikinsa da ajalinsa tun lokacin da Allah ya turo mala'ika ya hura ran ɗan adam rai ba za ta mutu ba sai ajalinta da arzikinta ya cika duk abin da Allah ya sa arzikinka ne ba za ka bar duniya ba ka bar kwayar masara ɗaya ko ɗubar ruwa ɗaya sai ka gama cinyewa ka shanye annabi ke cewa fattaqullaha wa ajmilu fi talabi ku yi takawa ku kyautata neman arzikinku wala yahmilannakum istibda'ur rizq kada ku yadda jinkirin arziki ya sa an tazlubuhu fi ma'asiyati Allah ku nema cikin saba wa Allah wallahi tallahi billahi dukkan wani kwabo ɗaya da mutum zai je nema ta sabon Allah ko ta riba ko ta sata ko ta corruption wallahi tallahi billahi in bai yi bai hakuri bi Allah wannan kudin zai zo mata hanyar halal wannan hadisi iya cikin ibnu majah hadisi da 2144 annabi ya ce kar ku kuskura jinkirin arziki ya sa ku je ku nema ta hanyar sabawa Allah fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi abinda ke wurin Allah ba a samu sai an bi Allah bin Allah ne yake bada arziki ba sabon Allah ba ai mun ga ashabul janna a cikin suratul qalam wanda suka daura niyyar yin rowa amma Allah ta'ala ya kona gonar tasu tare da tasu ce wanda yake bayyana mana duk abin da yake rabon ka ne da ka je ka nema ta sabon Allah inda ka haƙura ka bi Allah zai zo ta hanyar bin Allah duk wanda ya je ya saci kuɗin da ba nasa ba miliyan biyar ko goma ko ashirin wannan satan a kasuwa ne ko a gidan wani ne ko tara hanyaye ko a ofis ne ko amana aka bashi inda ya bi Allah ya haƙura matukar wannan kuɗin da ya ɗauka ne to wallahi zai zo ta hanyar halal babu wani abin da dabarar kake baka na haramun na naira ɗaya wanda bin Allah ta'ala ba zai sa ka same shi ba to idan mutum ya san wannan me ya kawo tunanin karya azumi na ramadana akan kuɗi naira dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar ɗin banza da wofi a yanzu kuɗin yanzu ma da ba su da wani albarka dubu ɗari biyar me za ta yi ne gaba da yanzu menene a cikinta dan kwallon kafa fa idan ya tafi sayan kal zai tafi ya kalli premier league ko ya kalli la liga yana sayan ticket kwaya daya na shiga fan 300 400 wani ma fan 500 a wani view da zai zauna kana magana naira miliyan da ya kawai ya je ya kalli ana ta gudu ana buga fata a kammala a watse kuma tim ɗin da yake so ya je a ci su kuma ya da bakin ciki to me kuɗi a yanzu ne ma naira dubu ɗari biyar ce har ta sa maka kokon kai Allah ta'ala dai gyara halayen mu wallahu ta'ala alam sai malamin tambaya ta karshe saboda lokaci yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu imanin wallahi ina son ka da Allah Allah da kake so na don shi ina roƙon Allah din ya so ka Sai imanin tambaya ta ita ce iyana ne ta samu jarabawa na rashin lafiya wato rashin lafiya aljanu tun tana da shekara ɗaya da wata uku gashi yanzu ta kai shekara biyar da wata takwas mun yi magani mun yi magani amma Allah bai sa an dace ba abin sai karuwa yake yi har ya kai ga sun rike tashin jikin tamari tambaya ta ita ce me ya kamata na yi na neman magani a shari'ance don Allah a taimaka a an samu na gode daga masoyinka abubakar daga kan saurare shekul islam rahimahullah da kuma ibnu hajar al-asqalani rahmatullahi alai al-hafiz a sharha na fathul bari na sahihul bukhari na aljami as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadithi rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih bukhari volume na shida namba na 410 karkashin hadisi da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yakan yi addu'a wa Al-Hasan wal Hussein wanda Imam al-Bukhari rahimahullah ya kawo shi a hadisi da 3317 wanda annabi tsira da tabbata a gare shi ke cewa yana neman tsarin Allah wa Al-Hasan wal Hussein da wata addu'a muhimmiya shine cewa ana karanta wa yaro a'udhuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ibn hajar al-asqalani al-hafiz rahmatullahi alaihi da yazo karkashin hadisin sai ke cewa wannan iya daga cikin mafi ingancin addu'a da za a rika wa yara ƙanana waɗanda ake nema musu kariya daga aljanu ko shaidanu rike addu'ar a'udhuka a bi kalimatin lahil tamma min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama ana iya karanta wa yaro a tofa a hannu a shafa a jikinsa ana iya karantawa a ruwa a bashi ya sha addu'a ta biyu da ke da muhimmanci shine yawan karanta musu falaki da nasi Kul a'udhu bi rabbil falaq da kuma kul a'udhu bi rabbin nas suratul falaq da suratul nas dogaro da hadisi na Abu Dawud rahmatullahi alai hadisi na dubu biyu falaki da nasu yake karantawa inda yana neman tsarin Allah waɗannan kula'uzai ɗin da muke gani suna da matuƙar albarka wajen kare mutum daga sharrin aljanu sharrin shaiɗanu cututtuka da yawa da ba a san asalinsu ba idan yaro karami ne ana iya karantawa a tofa a hannu a shafa masa ana iya karantawa a ruwa a bashi ya sha a kuma shafa a jikinsa ruwan duka waɗannan suna da muhimmanci kamar ta farko da annabi ke karanta alhassan wal husain da ke cikin bukhari na 3317 sai ce ita ce addu'ar da hatta babanmu annabi ibrahim yake tofawa wa isma'ila da ishaqa wato ita addu'ar ta annabawa ce ga baki daya ita ake yi so waɗannan a rika yi insha Allah ta'ala yarinya muna fatan za ta samu lafiya muna addu'a Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ya bata lafiya muna roƙon Allah da sunayensa na alhayyu alqayyum Allah ta'ala ya ba wannan 'yatta mu lafiya dukkan wani wanda yake da mara lafiya musamman daga cikin yayanmu Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala ya sa kafara ne kuma zakkan jiki ne yana da matukar muhimmanci gida kuma a tabbatar ana yawan playing suratul baqara ko da a kasar ne a wannan gida ko kuma yawan karantawa da baki da kuma addu'o'in shiga gida da fita gida idan mai gida zai shiga gida ya yawaita yin addu'o'in shiga a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaqa yana da matukar muhimmanci Allah ko kuma ko kuma mutum ya ce Allahumma bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udhu bika an adalla udilla adalla udilla adlama udlama aw ajhala aw yujhala alayya wannan lokacin fita a gida kenan wannan addu'o'i suna da muhimmanci na shiga da kuma lokaci na fita da kuma makamantansu duk wanda suka sawaka suna da muhimmanci Allah ta'ala ya ba ta lafiya ina ga sai mu dakata nan ko da ke ga sai a ko to wallahu alam bismillah aramma ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah inna Allah kana aliman hakima jiya mun fara tafsirin wannan aya lokaci yayi ba mu kammala ba ba zan tsawaita bayani a farkonta ba sai dai kawai inda muka tsaya bai wuce kawai dan waiwaye don tafiya ba da kuma bayanan da za su zama shimfiɗi ne na kammala ayar yau idan akwai lokaci sai mu shiga aya ta gaba insha Allah ta'ala Allah ta'ala yace yusikumullahu fi auladikum <coughs> Allah yana muku wasiya akan ƴaƴanku wasiya shine wani abin da aka baka wanda in ka rike da izinin Allah ba za ka bata ba wasiya shine alkawari da yake mai nauyi wato ba ordinary alkawari bane alkawari ne shi mai matukar nauyi duk alkawarin da ke da nauyi sunansa wasiya shi yasa Allah ta'ala yakan nuna a Qur'ani ko ya zo a hadisai cewa in aka yi wasiya sai ka ga wani sako ne mai matukar muhimmanci wanda ake bukatan ɗan adam ya rike da in ya rike ba zai bata ba walaqad wasayna walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis wa ma fil ba damuwa wannan shine karshen aya ta 130 a suratul nisa iya muhallu shahid kawai shine <clears throat> walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an kalmar an da din nan ke bayyana yusikumullahu fi auladikum riko da wasiya da Allah yayi da kuma karantar da raba gado yadda ya karantar riko da shi min taqwallah iya daga cikin takawa zuwa ga Allah shine muhallu shahid wato imani ne kadai ke sa a raba gado yadda Allah ta'ala ya ce a raba shi da haka yusikumullahu Allah yana muku wasiya fi auladikum a cikin 'ya'yanku 'ya'yanku nan jam'i ne na waladun daya aulad kuma jam'u taksir iya nufin yaya amma dukkan 'ya'yan mutum maza da mata sun shiga cikin aulad saboda mai asali namiji a ce masa waladun ko zakarin mace a ce unsa ko bintun jam'in bintun a ce banatun jam'in zakar a ce zukurun jam'in walad a ce auladun amma tunda za a hada maza da mata ya halatta aiki da sunan ɗaya daga cikinsu a yi jam'insa ya wadatar da su ga baki ɗaya Allah ya ce Zakari misil hazil unsa yayi ni namiji yana da rabon mata biyu a gado idan a matsayin 'ya'ya ne amma fa akwai wuraren kuma da mace tana samun gado fiye da namiji akwai inda iyali mace ce za ta samu gado yana iya fiye da ɗan da ta haifa ya ta'allaka da adadin 'ya'yan akwai inda uwa ke iya samun gado fiye da abin da wani ɗa zai samu ya ta'allaka da adadin 'ya'yan duka wanda yake bayyana cewa ba a ko ina ne namiji ya fi mace a wuraren da ake samu ya fi shi shine a matsayin ƴaƴan mutum ko a matsayin miji da mata idan suka rasu ana samu nasa ya fi nata idan ita ta rasu amma a sauran wurare kuma saboda adalcin shari'a akwai inda za a raba gado sai a samu mace ta fi wani namijin samun rabon gado din kuma yana cikin usulubi na qur'ani a wurin shine sai ya ce namiji na da rabon mata biyu amma bai ce mace a ba ta rabin na namiji ba saboda shi asalin eh, eh, rabin ka kira sai zama kaman waya ne a wannan bangare na namiji da mata din tunda a matsayin ƴaƴa ne sai zama wanda ke da shubuha a zuciya sai ɗauka zalunci ne zaka sai aka ce namiji yana da rabon mata biyu amma asali fa magana ɗaya ne da cewa mace na da rabon rabin na namiji ke sa muke cewa wani lokaci Qur'ani yana karantar da mu magana iri ɗaya ce wani sai ya faɗe ta saboda iya zaben kalmomi ba ta tada jijiyar wuya ba wani kuma in ya faɗa sai ta tada jijiyar wuya saboda kalmomin da ya aiki da su sune ba su dace ba ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala yana karantar da ɗalibai ba da irin wannan misali na zaben kalmomi yace wani sarki ne sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ran ke dade mai martaba wannan ke bayyana duka ƴan uwanka za su mutu su barka ƴaƴanka maza da mata za su rasu ba kawunanka za su mutu su barka baffaninka za su mutu hankalin sarki ya tashi to lokaci ne irin na zalunci yace kai wannan mutum a kama shi a masa bulala aka kama shi aka masa bulala aka sallame shi yace wannan mummunan fata yake sai yace a nemo wani mai ta'abiru ru'ya sai aka nemo wani da yazo shi sai yace da ya gama sai yace mai martaba congratulations muna taya ka murna wannan abu ya bayyana cewa Allah ta'ala yana son ka zai baka tsawon kwanaki a duniya wanda jama'a da yawa da ke karkashin ka ba za su rasu su barka za ka dade a duniya har a cikin danyen ka za a yi ta rasuwa duka tafi a barka kai za ka saura kuma Allah ta'ala zai taimake kai ta mulki me bambancin saƙon duka ɗaya ne sarki sai ce to wannan a gina mar gida na musamman a masa ka duk abin da yake so a bashi duka magana ɗaya ce amma shi wancan ya kalli kawai ya kalli bangaren mutuwa ya yi ta yi wa sarki ta'aziyya tun ba a mutu ba kuma ya ta inna lillahi wannan kuma sai ya ki kallon waɗannan sai ya ce za ka yi tsawon kwana mai martaba duk wanda suke cin abinci karkashin ka kowa da kowa ma zai rasu ya barka Allah zai baka tsawon kwana ka kai ta mulki shikenan sai tabo inda yake sai ya ce alhamdulillah wannan ai yayi duka abun ɗaya ne amma kalmomin daban-daban ne to yasa ko me muke yi mu rika cuzin kalmomi in kana shugaba za ka yi adiresin talakawa duba kalmomin da suka dace ka gaya musu wanda ba zai zama ka tozarta su ko ka ci mutuncinsu ba in kana malami kana karantarwa ka yi aiki da kalmomin da duk wanda ke jin ka ba zai ji akwai alaman an ci mutuncinsa ba sai dai ji an gaya mar kalmomi masu daɗi don ya fahimci gaskiya ya aiki da ita amma in ka ci mutunci ko gaskiyar ka faɗa ba kowa ke iya ɗauka ba wallahu ta'ala a'lam don haka Allah ta alake cewa namiji iya da rabon yaya mata biyu abin da ke da kyau mu kiyaye a nan yaya da mutum ke bari kala uku ne in ya haihu ko ya bar maza zalla daga ɗaya zuwa ko nawa Allah ya bashi ba mace ko na biyu mata zalla daga ɗaya ko zuwa nawa sai na uku maza da mata wanda mafiya yawan masu ƴaƴa Allah yana haɗa musu maza da matan ne a nan rabon gadon maza zalla idan za a raba na farko mun yi bayani cewa za su ci gado ne asali su bil asaba ‘ya'ya maza ba sa cin gado eh, bil fard wato fard shine a kira wani fraction kuma fraction da qur'ani ya kira na raba gado guda shida ne akwai ainihin nisifi rabi kenan 1 over 2 akwai rubu'i 1 over 4 ɗaya cikin hudu akwai sumuni shine 1 over 8 ɗaya cikin takwas akwai sudusi shine 1 over 6 ɗaya cikin shida sannan akwai sulusi 1 over 3 ɗaya cikin uku akwai sulusan shine biyu cikin uku wato 2 over 3 waɗannan guda shida su kaɗai ne ƙur'ani ya kira inda ake raba gado bilfar wato inda aka kira fraction da za a ba wani bayan wannan a ƙur'anance babu wani mafhum tayyib sai kuma masu cin gado bilfar guda goma ne na farko akwai azzauj miji na biyu akwai azzauja mata na uku akwai al'ab baba na hudu akwai al'um mama na biyar akwai aljad kaka namiji na shida akwai aljadda kaka mace na bakwai akwai albanat ‘ya'ya mata sannan na takwas akwai banatul ibn ‘ya'yan matan ɗanka na tara akwai mai auladul um ‘ya'ya na ainihin uwa na goma akwai al'ikwa min ghairil um ‘yan uwanka amma ba ta wurin uwa ba ta wurin uba waɗannan su ne guda goma da suke cin gado ta inda ake ba su wani fraction ko a ce 1 over 2 ko 1 over 4 ko 1 over 8 ko 1 over 6 ko kuma 1 over 3 ko 2 over 3 dukkanin su anan suka kare sannan akwai masu cin gado bil asaba bil asaba shine su ba a kira fraction cewa za a ba su ɗaya cikin kaso kaza ba sai dai yadda suke kawai shine su suka zo an gama raba gado duk abin da ya saura sai su saka garar su sai su tattare duka sai su tafi da shi kawai jira suke a bawa duk wani mai fraction mai far in ya kammala ya tafi to suka zo su kwashewa suke wanda suke iya cin gado bil far anan shine na farko in ka haifi ya'ya maza zalla anan suna ci bil asaba ne Qur'ani bai kira percentage nawa za a bawa banka ba da namiji shi kadai saboda shi yana iya cinye dukkan dukiya in shi kadai aka bari shi sai zama shi sai an bawa kowa nasa sai ya zo ya dauka na biyu mahaifi yana iya cin gado bil farbi wal asaba wani lokaci ana iya bashi 1 over kaza yana iya daukan 1 over 6 misali wani lokaci kuma in ya dauki wannan sai ya jira in masu saura suka karbi nasu sai sake dawowa ya tattara saura. so shi baba yana iya cin gado wani lokaci bil fard wani lokaci bil asaba wani lokaci bil fardi wal asaba duka biyu duka yana iya hadawa so anan idan mutum aka ce ya rasu ya bar yaya in duka maza ne qur'ani ya kira suna cin gado ne bil asaba dan ba a kira wani fraction da za a ba su a ce kaza o ba a cikin kaza ba so anan za su ci duka bil asaba ne in maza ne su goma sai a raba musu daidai wa daida naira dubu goma kowa dubu ɗaya ɗaya naira miliyan goma kowa miliyan ɗaya ɗaya mafhum tayyib sai na biyu mata zalla mata zalla suna cin gado ne su bil saboda suna da fraction da aka ce ɗauka suna iya ɗauka 1 over 3 a wani lokaci wani lokaci na daukan 2 over 3 wato ɗaya cikin uku ko biyu cikin uku sannan suna iya daukan kuma zakari misali haddil unsaye ne amma kaga wannan shi ba alfard bane kawai asaba ne na maza kawai ya shafe su ga abin da za a ba su sai na uku inda aka samu maza da mata in aka samu maza da mata anan suna cin bilfard wal asaba ne ko ya suke dauka ƴaƴa ne maza da mata na'am na'am suna na'am asaba min bilghayr bilghayr al'asaba bilghayr ko ma alghayr duk yayi to kaga a nan ya zama mazan suna da al'asaba ne dalilinsu kuma matan za a raba musu ne kawai lizzakari misali hazir unsayaini ne mafhum tayyib gaba na gaba da ke da muhimmanci a wannan shimfudin wanda a kiyaye ba sai na ƙara maimaita ba in ba zama dole ba dukkan masail na gado manya-manya ana fahimtar su a cikin ayoyin ƙur'ani uku ne da hadisi daya shine rabawa ba a hakam din ba asali nassan da ƙur'ani ya raba gado ayoyi uku ne da kuma hadisi daya su asalin ƙashin bayan ana samun wasu nassosi da suke taimaka amma waɗannan sune kashin bayan gado na farko shine irsu irsul usul wal furu wato gadon tushe da reshe tushen nan sune iyayenka dan daga gare su kake reshe kuma ne ƴaƴan da suka wuto daga jikinka wannan shine yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadhihi al-unthayni har zuwa karshe wannan aya ta 11 cikin suratul nisa tana magana ne akan irsul usul wal furu kuma sai ta fara da far'in gabanin usul sai aka fara raba gadon ƴaƴa gabanin na iyaye mu kiyaye wannan an fara da ƴaƴa gabanin iyaye sai na biyu irsu zaujain ma'a auladil um ita sai na biyu shine gadon mata da maza miji ya gaji matarsa mace ta gaji mijinta tare da kuma ƴaƴan uwa ƴaƴan da uwa ce ta haife su wannan shine a aya ta gaba aya ta goma sha biyu walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna so kaga a nan aya ta sha biyu tana bayani akan gadon miji da mata ne da kuma ƴaƴa na ita uwa din sai na uku shine irsul akhawat min ghairil um gado da ƴan uwa suke yi musamman mata waɗanda suke ba ta ɓangaren uba ba a ba ta ɓangaren uwa ba sai ta ɓangaren me ɓangaren uwa ne Allah ya ce yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in mur'un halaka laisa lahu waladun walahu akhun aw ukhtun kulli wahidin minhum falaha nisfu ma taraka kaga in mace ɗaya ne yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka falaha nisfu ma taraka to kaga anan ana magana akan gadon yar uwace shine aya ta 176 ko ta karshe a cikin suratul nisa din sai kuma gado na al'asaba da muka yi magana shine wanda baya ɗauka sai an gama ɗauka ya zo ya tattara abin da ya saura shine wa kaman ɗa to shine hadisin da yace ilhaqu alfara'id bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakar ku sadar da gado zuwa ga ma'abotansu mai 1 over 6 a bashi 1 over 8 a bawa kowa duk abin da ya saura to sai a duba namiji da ya kowa kusanci da mamaci sai a bashi to a ka'ida da ɗa da uba a wannan hadisi wannan hadisin yana bukhari hadisi na 2732 da muslim hadisi na 1615 to a cikin uba da ɗa waye fi kusanci da mamaci kana da baba alhaji muhammadu kana da ɗa sunansa awwalu waye fi kusanci da yace fa huwa li aula rajulin zakar malamai suka ce a babin gado wanda ya fi kusanci shine wanda ya fita a jikinka ya fi kusanci fiye da wanda ka fita a jikinsa shi ɗan ya fi kusanci gare ka fiye da babanka yake kusanci da kai in kai ne ka fi kusanci da babanka amma ɗanka ya fi kusanci da kai kai ka fi kusanci don daga jikin babanka kake so fa huwa li aula rajulin zakar a ka'ida fari'i reshe ya fi kusa da kai fiye da tushenka saboda shi reshen daga gare ka ne ga baki ɗayansa to a ka'ida in akwai uba da ɗa to ɗa shi yake ci bil asaba ba ba ba ba in babu da ko ɗaya namiji to a nan uba yana iya cin gado bil asaba amma akwai ɗa to ɗa ya sha makance shi ba zai ci wannan gadon bil asaba ba sai dai bil far in kuma bil far ne babu wani hali da zai sa a hana uba gado bil far mutane biyar duk yadda aka yi in dai ba a samu mawani hudu sai ba sai sun gaje ka shine al'um wal ab wal zauja wal ibn wal ibna ko wal bint waɗannan guda biyar uba uwa mata ko miji ɗaya zauna a wurin ɗa da ɗaya wannan a kowane hali suna iya gado sai dai an samu abin da ke hana kamar alkatil ko kuma abin da ya shafi bauta ko abin da ya shafi ikhtilafuddin amma a wurin bauta kuma fa mu kiyaye ikhtilafuddin baya hana gado tsakanin maulawa ne idan ka yanta mutum sannan idan ɗa kuma ƙaddara ba a kan addinin baban yake ba bayan rasuwar babar sai dawo addininsa to ya halatta ya ci gadonsa matukar ya yi itirafin ya dawo ya halatta saboda ai almu'allafati qulubuhum ma ana iya ba su to bare wanda kuma gadon mahaifinsa ne a ka'ida za a bashi don haka lizzakari mithlu hadhihi al-unsayn fa in kunna nisa don haka misali mutum ya bar 'ya'ya maza guda goma sha biyar ‘ya'ya mata guda goma nawa za a raba gadonsa za a raba gadon gida arba'in sai ‘ya'ya mata goma nan kowane ɗauki ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya su bar talatin ‘ya'ya goma sha biyar maza sai kowa ya ɗauki biyu biyu biyu in ya bar ‘ya'ya maza biyu mata biyu za a raba gadon gida nawa gida shida mata biyu kowane ta ɗauki ɗaya ɗaya mazan su ɗauki biyu biyu biyu biyu shi kenan ya ƙare fa in kunna nisa'an fawqa sunatayn falahunna thulutha ma tarak idan waɗanda mutum ya bari ƴaƴansa iya mata ne gwaya biyu kawai ya rasu sai bar ƴaƴa mata biyu a ƙa'ida za a ba su kashi biyu cikin ukun dukiyar ne sai mu rike za mu zo kan maganan uwa da uba mun zo za mu iya waiwaye bayan in dai ƴaƴa mata biyu ne za a ba su biyu cikin uku daga biyu zuwa uku zuwa hudu ko ‘ya'ya mata ɗari ne in dai ba namiji to suna takaituwa ne akan tuko ba siri na abin da ya bari shi ne ka iya cewa kaman nawa a cikin ɗari zai zama wajen 66 point something percent 66.6 percent to wannan shi ne kaɗai nasu saboda kuma in akwai uwa da uba to za mu dawo kan abin da za a ba wa uwa za ta ɗauki nawa ita za ta ɗauki nawa za ta ɗauki nawa. za Aba ɗauki nawa wali wahi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu waladun tana da 1 over 6 sannan uban mu da kai shi zai dauki sauran bil asaba mafhum wa in kana lahu waladun wa in wahi wahidatan idan kuma ya ɗaya ya bari falahan nisf to za ta ɗauki rabin dukiyar 50% nata ne kaddara gabanin bari mu waiwaya tun da mun fara katun waiwaye muke yi kaddara ya rasu ya bar uwa da uba da 'ya'ya mata biyu kadai sai bar naira dubu sittin min babil misal nawa za a ba wa uwar na'am tana da 1 over 6 naira dubu goma a ciki 'ya'ya mata biyun nan za a ba su 2 over 3 ya zama nawa ya zama 40,000 sannan baban a lokacin zai gado da menene da asaba ne zai zo ya ɗauki sauran wannan tare da cewa inda zai ɗauki 1 over 6 din ne amma a nan kuma ya zama rabonsa ɗaya ne da asaba da far bai saba ba idan ya bar ya ɗaya sai bar kuɗi naira misali dubu ɗari nawa za a bata za a bata dubu hamsin mamarsa nawa za a bata za ta ɗauki 1 over 6 nawa zai zama na'am to bari ƙara baku mai sauƙi mu koma kan 60,000 nawa za ta ɗauka a wurin mamar za ta ɗauki dubu gomanta a nan wurin baban kaga ba a bashi rabonsa ba ba za a bashi wani over six ba zai jira ‘ya'ya su ɗauka ma masa ta ɗauka to sai baban ya dawo nawa aka bari dubu ashirin sai sa garan sai tattale sai ya ɗebe dubu ashirin ɗan gaba ɗaya saboda shi huwa li aula rajulin zakar ne shi a nan ba zai ɗauki wani fraction ba tunda akwai ‘ya'ya sai bar su su ɗauki nasu shi sai da ya tattara duk abin da ya saura wannan kuma ɗaya ne da ka ce a ba shi wani over 16,000 a ba wa uwa 10,000 sai a ba wa ‘ya'ya mata 40 da bunan ya mata ɗaya 30,000 da ta saura sai ƙara dawo ya ɗauki 10 kaga anan ya ɗauki bil farzu wal asaba duk wanda kai yayi <laughs> wali wai li kulli wahidin minhu masudusu min mata raka in kana lahu waladun idan wanda ya rasu yana da ainihin ‘ya'ya ɗaya ko biyu ko sama da haka namiji ko mace to a nan uwa na da kashi ɗaya cikin shida uba na da kashi ɗaya cikin shida dalilin me dalilin ‘ya'ya yanzu a babin misali mutum ya rasu sai ya bar ba mu zo kan na mata ba amma bari mu ba da misali da shi ko kuma mu bari ko sai mun yi shi kar a ruɗa ku da yawa a bari sai an zo kansa da ya rasu na'am sai bar ‘ya'ya min babil misal sai bar uwa da uba da ‘ya'ya maza biyu da mace ɗaya yaya za a raba musu gado su kaɗai ya bari a nan wurin abinda za a yi sai a ba wa uwa 1 over kashi ɗaya cikin shida in dubu sittin ne goma uba shi ma 1 over six in dubu sittin ne goma sauran dubu arba'in a nan wurin dalilin ‘ya'ya maza ‘ya'ya mata sun ci gado bil asaba so a yanzu maza biyu da mace ɗaya nan sai a raba gadon gida biyar abin da ya saura dubu arba'in mata su ɗauki ɗai ɗaya mazan su ɗauki biyu biyu so dalilin alaƙar maza mata sun dawo bil asaba ba za a ba su 2 over 3 ko 1 over 3 ba mazan sun sa sun zama masu asaba a wurin shine wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun wannan waladun din ko da ya mace ɗaya kaɗai ya bari to ita ma haka za a yi in ya ɗaya ce kamar yadda muka yi bayani sai a ba wa uwa kashi ɗaya cikin shida uba kashi ɗaya cikin shida iyar sai ta ɗauki ainihin rabin dukiyar in dubu su ne sai dauki talatin sai uban ya kara dawa sai ya sake ɗaukan goma bayan goma na goman farko bil fardu na biyu kuma bil asaba amin baka shine ya saboda akwai aihuwa ɗaya duk inda aka samu aihuwa ɗaya so uba ɗayan biyu ne ko ya jira ya yi bil fardu ko kuma ya haɗa bil fardu wal asaba ya jira ya yi bil asaba ko ya haɗa bil fardu wal asaba mafhum na'am fa in lam yakul lahu walad idan mutum bai haifi da ba wa warisahu abawahu sai zama mama da baba za su gaje shi a nan wurin fali ummihi sulus mamarsa za ta dauki sulusi ne mama za ta yi me za ta dauki sulusi <laughs> misali mutum ya rasu sabon aure ne bai da wasu masu gado kawai sai uwa da uba sai qur'ani ya ce yanzu mama tun da bai da ɗa ko ɗaya ba wani magaji mama za ta zo ɗauki 1 over 3 shine sulusi idan ya bar dubu sittin sulisinsa kashi ɗaya cikin uku za a bata nawa dubu ashirin yanzu a nan baban me zai yi zai yi gado bil asaba zai ɗauki sauran gaba ɗaya dubu arba'in ɗin shi sa ƙur'ani sai shiru ba a faɗa ba so yanzu gadonsa a nan bil asaba ne ba bil farba so tunda yanzu dalilin ya rasu mamar ta kara promotion daga 1 over 6 kashi da cikin shida an mai da ita 1 over 3 tun da bayi da ɗa inda ɗaya ta koma 1 over 6 amma yanzu babu ɗa shi ke nan za ta ɗauki 1 over 3 to a nan baban sai bari tana ɗaukan 1 over 3 shi sai ɗauki 2 over 3 shi yasa a nan ƙur'ani bai faɗa ba sai ya shiru a kai me yake bayyanawa iya bayyana cewa shi yanzu bil asaba ne saboda alhiqul fara'id bi aliha ma bakiya fa huwa li aula rajulin zakar dinna hadisin bukhari na 2732 muslim 1615 mu kiyaye sai mu kara koma a kansa wanda yake bayyana maka babu dama kai aiki da qur'ani ba tare da hadisai na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba zai iya yi ba in mutum ya ce da ka zai zai bar zai fasara gadon nan yana yi sai ka ga abin karka tunanin ko ba haya yake ji ya abin nan ne saboda dole sai ka ga tsaba son rai da kuma assumption sai a kaddara wani abu haka abin yake yi <laughs> fa in kana lahu ikhwatun <laughs> idan wanda ya rasu yana da ikhwa yan uwa yan uwan nan kaddara maza ne biyu ko mata biyu ko maza da mata ikhwatun ko su zama shakikai ko kuma su zama me ko su eh ko su zama li ummi idan yana da ƴan uwa la ila magana sai qur'ani idan yana da ƴan uwa dalilin ƴan uwan fali ummihi sudus yanzu ba masa za ta koma ta bar kuma 1 over 3 da aka dawo da ita dalilin ƴan uwan yanzu ba su dauki wannan 1 over 3 ba sai kuma a sake mai da ita 1 over 6 ai kaga da ta koma ta bar 1 over 6 dalilin 'ya'ya ta dawo kashi ɗaya cikin uku saboda me babu 'ya'ya to idan fa yana da kuma 'yan uwa da ita ta haife su tare wanda babansu ɗaya ne ko kuma mama ɗaya ne amma baban ba ɗaya ba ne min babil misal yanzu sai ta ƙara barin kashi ɗaya cikin uku sai da koma kashi ɗaya cikin shidanta su yanzu yan uwan me za a musu anan <laughs> malaman fara'id tun daga na da da da daga cikin irin su ibn mas'ud irin su ali ibn abi talib suka ce wannan iya daga cikin mu'jizan qur'ani da kawai sai dai ka sallama yanzu su ƴaƴan da suka mai da uwar da ta dawo ɗaya cikin uku ta sake koma ɗaya cikin shida abun al'ajabi ba su da gadon wannan mamacin amma kuma dalilin haka baban sai ya zama in ta dauki kashi da ci uku sai da sake daukan kashi biyu cikin uku su an kira su amma anan ba su da gado <laughs> amma kuma sun yi transferin uwa daga 1 over 3 zuwa 1 over 6 kuma su ba za su ci gadon ba wannan shi ake cewa wai sha makancewan cin gado su mahajubuna ne bi hmm. walidatihim wa ma'a zalika kuma su ma suka sha makanta mamar eh. mamar dalilinta hmm. da ita ta haife su ba su ba za su gado ba sun sha makance ta su kuma sai suka sha makance ta daga 1 over 3 ta koma 1 over 6 ita ta sha makance su gaba ɗaya ba su da rabo a gadar amma su kuma sun sha makance ta daga 1 over 3 sai da koma 1 over 6 sai da koma ɗaya cikin shida hmm. ba ka yanzu sai ta bar ɗauka dubu ashirin a cikin sittin sai da koma dubu goma a cikin dubu sittin idan ya bari ɗan nata a ƙarƙashin wannan akwai kuma wasu matsaloli guda biyu da suke da muhimmanci mu kiyaye su ne da ake kiransu umariyatai su ne matsaloli guda biyu da sayid na umar an hukunci a kansu shi ne mutum ya yi aure irin a ce sabon aure bai haihu ba sai ya rasu sai bar mata da uwa da uba da kuma mace ta yi sabon aure ba ta haihu ba sai ta bar miji da uwa da uba idan mace ta rasu ta bar miji da uwa da uba ya za a raba gadon su kawai miji ne ga uwa ga uba su ne masu cin gadon ta ya za a raba na umar ya ce za a raba gadon gida shida miji zai ɗauki guda uku a cikin shida ya zama nisfu rabi mamad za ta ɗauki kashi ɗaya cikin uku one over three shine na shine kaman a dubu sita ya zama dubu goma baban sai ya ci gado bil asaba uwa sai ta koma sulusi miji yana nis yanzu me ya saura a ciki saura afuwan misali dubu sittin mhm. miji da ya zo shi ba ɗaya saura ba biyu ne saura sai ɗauki dubu talatin mhm. shi ne rabi mhm. mamatta da tara sun za ta ɗauki kashi ɗaya a cikin shida ya zama dubu goma a sittin saura rubi biyu isnani ɗin nan wa zai ɗauka shi ne uban matar shi zai ɗauka mahaifinta sai a raba gida shida sai zama shi zai ɗauki wannan <laughs> idan kuma mace ce namiji ne ya rasu ya za a yi sai bar mace da uwa da uba karka ruɗa mun kana kokonto mutu ana fahimta a nan wurin matattar su ta bar miji da uwa da uba a'a wannan ai ne na farkon da muka yi a nan miji ya rasu ya bar mace da uwa da uba ya rasu ya bar mace da uwa da uba to ya za a raba su a nan za a raba gida hudu mata ta ɗauki kashi ɗaya miji ya ɗauki me kashi ɗaya a mm, mm. miji ok mata ta sorry mata ta ɗauki kashi ɗaya cikin hudu eh. mama ta dauki kashi ɗaya cikin hudu a nan baba shi ne fahuwa eh, aula rajulin zakar sai ya dawo ya ɗauki nawa biyu cikin hudu a nan ya zama shi yake da rabi <laughs> ina ji a rama ma ya samu wata shubuha a nan <laughs> eh. Allah ya ce min ba'adi wasiyatin yusi biha audain wannan za a yi shi ne bayan wasiya ko kuma me audain wato bashi min ba'di wasiyatin yusi biha wato bayan wasiya da shi mamaci yayi audain ko kuma bashin da ake bin sa a ka'idan shari'a da bashi da ake bin ka ka bar kuɗi naira miliyan ɗaya sai kai wasiya a tona rijiya dubu ɗari biyu sai kuma kai ana binka bashin dubu ɗari biyu a ka'ida wanne ya fi nauyi bashi sai ya fi nauyi amma anan ƙur'ani sai ya kira wasiya gabannin bashi tare da bashin ya fi nauyi malamai suka ce akwai dalilai kamar haka dalili na farko shi bashi wajibun ne a biya shi wasu ya kuma tabarro ne me tabarro da hausa tabarro'i tabarro'i da hausa mai dace a fasara tabarru a rabu a hausa karfin hali eh a ramma ce karfin hali na'am tabarru be na be wato ko a ce muhimmin taimako hmm. eh muhimmin taimako taimako mai muhimmanci yana iya dauka to kaga ai bashi na wajibi ya fi muhimmin taimako hmm. malamai suka ce dalili shine mutane sun fi sake wajen aiwatar da muhimmin taimako a kan wajibi za ka sai aka fara kiran abin da muke da sakaci a kansa aka jinkirta na wajibi don na wajibi din nan ba a wasa da shi dalili na biyu shine shi a tabarru da ya ce a yi rijiya ba wanda zai zai samu magada ko waliye ya ce sai an mana rijiyar amma mai bin bashi zai kawo kansa so wanda yake da mai nema da zai kawo kansa na mamaci ina bin sa bashi sai aka jinkirta wannan dan akwai mai shi da zai fito ya nema amma tabarru yana da wahala wani ya nema shi yasa a ka'ida idan aka zo a raba gado ana fara gabatar da biyan bashi ne gabanin ayi aiki da wasiyar mutum mafhum ana fara da bashi ne bannin wasiya in ka dauki bashi Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda qada daini qabla al-wasiyya yace kuma yace haka na ga zon Allah yake yi in zai ya fara sai ya fara yin bashin gabanin ya yi wasiya da so sai a fara biyan bashi sai a ga kudin zai iya wasiyar saboda wasiya na da percentage in muka duba hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu an wanda yake Bukhari hadisi na 1132 da manzo Allah ya ziyarce shi bayi da lafiya yace lokacin ya takwaya ɗaya ce kuma ina yace ana zumalin kafir ina da dukiya da yawa mafhum hmm. ina da dukiya da a daidai lokacin mai ke faruwa ya ce sai ce maza Allah uridu an atasadda bi mali ina son na yi wasiya in na rasu 2 ba tiri na dukiya ta yi aikin alheri misali ya bar miliyan 60 yana nufin miliyan 40 ji a yi wasiya da shi wani aiki na ainihin wakafi wato endowment annabi ya ce yayi yawa sai ce bi shatari mali to ba haka ba a yi da rabi a dubu miliyan sittin a ware miliyan talatin a je aikin alkhairi manzo Allah ya ce yayi yawa sai ce wa bi sulusi mali da 1 over three a miliyan sittin a je a aikin alheri mai muhimmanci da miliyan arba'in annabi ya ce wasu miliyan ashirin ya ce a sulus wa sulusu kaseer sulusi babu laifi amma shi din ma dai yana da dan yawa amma ba laifi hmm. da waɗannan malamai na ƙur'ani irin su Ibn Mas'ud malamai irin na fiqihu masana shari'a irin su mu'azu bin jabal suka ce in kai wasiya da kashi ɗaya cikin uku bayan an biya bashi ya halatta a aiwatar amma inda za ka sauko ka yi koda kashi ɗaya cikin hudu shi ya fi don mazan Allah bai ce one over three din nan kashi ɗaya cikin uku kuskure ba ne sai ce kai sulusi ba laifi amma dai ba laifi so bai so abin ba amma bai ce laifi ba don haka yin sa halal ne amma saukowa shi ya fi abubakar siddiq kuma Allah ya kara masa yadda as-siddiqul akbar shi hmm. kuma gaba ɗaya idan ya tashi abin da yake a wurin sai ce ni wannan din ma barin dawo khumusi sai ba da khumusi ya ce barin yi sadakar da Allah ya faɗa ta khumusi shi sai zo kawai yayi khumusi su zaka shi yafi son kai wasiya duk yawan ta katta wuce 1 over 5 a dukiyarka zaka ce in ka rasu kashi ɗaya cikin biyar a gina kaza da shi ko a yi jami'a kaza da shi ko a gina rijiya kaza ko masallaci ko gidan marayu ko gidan koyon sana'a duk wanda suna da muhimmanci don mu yanzu a arewa abin da muke wasiyar ta masallaci ne a addini gina masallaci iya da muhimmanci har aljanna yake kai ka amma har ga Allah a society mu musamman burane muna da bukata na gidajen marayu gidajen koyon sana'a fiye da yawan gina masallatai don masallatan yanzu kawai mafiya yawa competition ne wane yayi mu ma za mu yi sai muna duba abubuwan da za su gina al'umma muna kallon kawai wajen ibada wajen ibadan da wani lokaci a wajen zaben liman da ladan ma haka za a yi ta rikici a wajen na'ibai haka za su yi ta rikici da kwamitin masallaci sai a haɗa kwamitin yan masallaci a cikin su akwai wanda ko kawa idi bai iya ba ya yi aikin gwamnati kuma daman shi activist ne sai abu a ce shi ne sakataren kwamiti ko vice chairman duk abin da zai hana ruwa gudu su ne kan gaba in liman ya yi kira a ya tsawai da sallah ya ce to kwamiti akwai mitin akwai mitin akwai mitin sallan nan da liman yake yi ai ai shi yasa jahilci bala'i ne shi duk harkar addini idan za a yi duk kwamitin da za a yi yana da kyau a saka 'yan boko masu son addini 'yan kasuwa masu son addini 'yan siyasa masu son addini 'yan sana'a masu son addini amma dole a samu matsana addinin kuma a cikinsu duk inda duk decision da za a yi taking ya shafi addini ko maslahar al'umma sai an samu wanda ya san addini zai ce a'a ba haka Allah ya ce ba haka annabi ya ce ba sai ya gyara muku amma in ka bar yan uwanmu da suka ɗuri boko ya yi karatun boko ya je ingila ya je america ya yi kaza ya yi ritaya shekararsa saba'in da uku ya saba da musu ɗan dibet ne ka ba shi ciyaman din masallaci za ku sha debate kuma za a haɗa liman da aiki duk in ya hango masallacin sai gaban sai ya fadi su ba za ka ba da aya da hadisi su fahimta ba in ka ja ayar sai saurare ka ka ja a ka sai ce ka gane nan ni fa ban yi kasuwa ma na yawon duniya <laughs> ni na yawon duniya sai ce maka da muka je Mexico City 1997 sai ya gyara zama sai ya dauko maka wani labarin Milan a Italy wani abu da ya faru a train station sai ya rike ku awa 40 babu aya babu hadisi sai kwatance kuma ba yadda aka iya shine chairman din kwamiti kuma sai an saurare shi ai yasa kwamitin masallaci ana ba ustazai wahala da Allah za a yi a rika za sa da malamai a ciki a rika yi yan bokon su shigo kowa ma amma dai a sa malamai kuma a zama malamai abinda suka faɗa na addini shi za a saurarawa amma kar ka ɗauki wani wanda bai san addini ba ka ce shi zai overruling mai aya da hadisi sai abinda shi ya faɗa to za a samu matsala Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a gaskiya na so dai a ce ayan nan an gama ta kuma na ga awa da ta cika sai mu tashi akan aba'ukum wa abna'ukum din ko la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah inna Allah kana aliman hakima ayi hakuri haka ko ni da nake zaton za mu shiga ayar gaba ashe ba zai yi ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wallahu ta'ala a'lam